Thank you. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio Kalangu mu da haka mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta studio Kalangu. A yau ma studio Kalangu za ta mai da hankali kan wani maudu'i mai muhimmancin gaske wanda ya shafi tasirin gyare-gyare ko sauye-sauye da ake kawa a game da harkokin da eh, suka shahi zancen masu rita a wannan sata mu ta Nijar da amfanin da waɗannan sauye-sauye da waɗannan gyare-gyare za su kawo ma waɗannan masu ritaya. ku rike cewa dai a wannan ƙasa tamu ta Nijar asusu mai zaman kansa domin masu ritaya a cikin wasu alƙaluma da ya bayar a wannan shekara ta 2021 takardu 1,747 ne wato suka shafi kuɗin masu zuwa ritaya da za a dubawa wanda ya shafi wajen miliyar 1 da eh, miliyan 950 na sefa kuma an duba takardu wajen 158 eh, na wanda ya shafi mutanen da suka rasu wanda kuɗin nasu kuma ya tashi fiye da miliyan 172 da jika 900 a game da waɗannan alƙaluma za mu tattauna kan batutan da suka shafi wannan sauye-sauye da gwamnati ta kawo a game da wannan zance domin kulawa da masu rita a cikin wannan ƙasa mu ta Nijar a Nijar dai waɗannan hanyoyin da ake bi domin kawo sauye-sauye sannan kuma waɗannan sauye-sauye me za su kawo ga tasirin kula da masu rita a cikin wannan ƙasa mu ta Nijar ta da wannan asusu da ake kira kare ni domin tattauna wannan mahawara ta yau a yau nan ɗakin magana ina tare da malam Ilyasu Zakari Usman na asusun mai zaman kansa domin masu ritaca da kare ni eh, sannan kuma ina tare da malam Jallo Abdullahi na kungiyar masu ritaya ta kasar Nijar sannan kuma ina tare da Mamman Aminu um, matashi wanda ya soma aiki a cikin wannan ƙasa ta mutan Jihar. ni ne naku malamin ma'ada da ke jagorantar wannan muhawara. To madala kamar da na bayyana muku a yau za mu tattaunawa kan batutun da suka shafi soye-soyen da aka kawo a game da kula da wannan asusu mai zaman kansa domin masu ritaya a cikin wannan ƙasa tamu ta Nijar. Barin fara da kai Malam Ilyas na wannan ma'aikata ko in ce wannan asusu na Karini eh, ya za ku bayyana mun yadda wannan asusu naku yake aiki. Mun gode kwarai da wannan abun ga invitation da kuka yi muna. Insha la caisse autonome de retraite du Niger shine ke kulawa da ritaya da suka ta yi euh, retraite donc uh, kaman euh, mission in namu shine mu sa duk kokarin mu dan mu ciyaye wanda za su ta yi ritaya su samu euh, retraite mai kyau mm. Eh, yanzu ita wannan ma'aikata ta ko wannan asusu ya jima da kafuwa eh, ya jima da kafuwa que tun 2012 ne yana na an sashi kuma ya fara aiki 2014 mm. mm. eto eh, kun gudanar da sauye-sauye waɗannan gyare-gyare ko na abubuwa ne sabbi kuka kawo wajen ta da wannan e, eh, kesinaku na kareni abubuwa sabuwa da muka kawo wurin kareni shine e, gestion in an sa moyen da ke sa mu yi maitrize wato kudaden da za a sa da kayayyakin da za a sa domin ku da aikin naku yadda ya kamata haka ne mm. na gode gode zan sake dawo gari ka malam Ilyasu. Bari je gare ku eh, malam Jallo Abdullahi ku ne magatakarda wannan kungiya ta masu ritaya na wannan kasa ta mu ta Nijar. eh shin ya halin masu ritaya yake a wannan kasa yake? To, na gode daidai kuka kire mu nan muka zo mu sasanta da ku haka. Amma da kun ji magana da yaro na nan zamani na haka eh. shi karani 2012 da aka taka shi yanzu shekara goma ne to wancan na shi fari wannan fond national de retraite mm. shi yanzu shekara 60 da daya akwai shi amma ko yanzu karni wannan wai bisa taimako ne suke haiki. wa abin da aka ce subvention wani a basu kudi ko kama aka ce to diba shekara wani za a baka shika goma mm. wai sai a baka shika biyar mm. saboda Allah malam wannan yana yaka an ka ce case autonomy ana basu kansu eh. to a fidda kudi a basu min ya ke jira wai kudi na wani ne na wani ne ko eh, na talakawa ne na kasa ne na kasa duka na am ko eh to abin da nake son gane ita wannan kungiya ta ku eh, eh, kuna aiki da ita wannan wannan asusu na tare da su da su wallahi suna kokari mm. suna yi aka kokari mm. amma abin ya isa mana mm. mun ba mu gane ba domin minister da finance ba su ba su kudi su don ga kes secretary social suna na suna aiki miliyar da miliyar to wannan kes fa na functionary uh -huh. don me aka shi ne problem duka in ta. tana da laya mu laya lahiya tun tunda suna tema kama ko ba gaskiya ba in sun samu kansu mu yanzu muna da prison charge likita ko hmm. amma sauran magani magani shi da shara ga su masu wantar da yawa ne cikin talauci da muke Allah da ya san iya yanzu ina tambaye ku eh, masu ritaya suna kai ana iya samun adadin su ba ba ga shi an ka ci an ka yi da sansu ba hmm. to ina resulta fa mu ma mu sani ba tun yanzu yaro ya ce min mun kai yalla dubu talatin ko? dubu talatin kusan dubu talatin na masu eh, ta a cikin wannan eh, eh. ƙasa ta mutanjar kenan kuna samun kulawa yadda ya kamata na wannan alhakin naku da ake bada mm, mm, na mm. zuwa ta an ba mu an ba mu abinda problem kaji akwai masu samu miliyan guda wata uku kamar an akwai masu samu dari takwas dari shida mi akwai da yawa na ce maka ko jika dari da ket saboda Allah wata uku mi za ka da jika dari shi aka ce to a sa cikin bank to a sa cikin bank in kana da jika talatin fami a baka jika goma duk wata wani ba zage ka ba saboda Allah abin ba yi ba mu ce in suna so a sa kowa cikin bank su diba su kara kudi pension ma kai yi gafara idan ba zo da haka ne ba zo da dadi ba na yarda da magana ka wai tunda muna da damar mu tattauna kan wannan batu zan zo wajen eh, eh, matasa musamman ma Malam Mamman Aminu kai wato matashi ne kuma eh, sabon ma'aikaci. Shi ya kake ganin wannan al'amari na wannan aikin wannan asusu da kuma wato yadda ya kamata a kula da masurta a nan gaba. To, <clears throat> Malam Ada sai in ce muna godiya na farko da kuka ba mu dama mu zo mu zance bisa kan abin da ya shahi wato 'yan ritaya ko in suka yi ritaya. Mm. Wato mahin nan muke nan. Abu na farko da zan cewa dai bisa haraka da ake zancen kace asusu mai zaman kanta ni dai a nau fahimta a nau ilimi ba mai zaman kanta bane suna ne kenan ina kira su yi kokari da su kungiyar da su kare na masu aiki ta zama haka da ake ce mata mai zaman kanta fiske an ce mai zaman kanka ai baka cewa kai jiran daga wani wuri a kawo maka sai da kai ka bada in an kawo maka lalle kari ne to ni abin da nake nuni eh, biskan wannan eh, zancen kare ni dole a samu matsala da ita da waɗanda suka ta ritaya saboda ba ta zama kanta kamar yadda ake nuhi mm. kenan minister de finance wato minister eh, masu kula da kudaden kasa mm. su yi kokari su ba ta incin kanta mm. ta zama da incin kanta lokacin tsohinmu za su zama lahiya za su samu kudin su lokacin da ya kamata eh, fanni na zancen banki ba sama ko an kawo ga wannan eh, fala zancen banki da aka ce ai da su kamar da tsoho babu mai gayi ne yau mai daukar jika talatin ga wata uku an ce a kai shi banki kuma duk wata dauki nawa kenan jika goma shekara ba ta mishi unhwani kenan in ma bankin za a yi su yi categorize wato su kakkasa wanda ke daukan miliyan daya zuwa jika hadari biyar hadari hudu ana kai shi banki an mai daukan jika jika talatin jika hamsin ba sai an kai shi banki sai a bar shi biyar. kashi in kuma gwamnati ya ga akwai hali na a kara tun za a kai su ga wata sai a kara don saboda ka wa. wa'annan mutane kuke gani ka a ce wai an ci moriyar ganga a ya da fata a'a ba dan ba su aiki bane aiki ba a kula da su sun hoya kasa aiki mm. ai don haka ne an ka kawo wannan asusu na kare eh mai da aka kawo da an ka kawo mala ada da eh. an ka kawo ta ce mm. an kai autonom mai otonom mai zaman kanta mm. mai ci da kanta mai gashin kanta shine otonom to ba ta da shi kenan gwamnati eh, eh, ya kake cewa ba ta da shi kana da hujjojin da suke nuna eh. cutar bigareta mm. yau masu mata masu wanda suke ba ta yin abu sai ta tabe su mm. minister biyu ne mm. finance da function public ka fahimta kudin yau ba ka gani kawai suna aiki ne tare a'a ba haka nan bari bari in baka misali yanzu minister da finance ita ke ba kuɗi in ta kai musu kuɗi kuma ai kun ba su aiki su kadai ba ita ma sai mutanen sun ta canta su sun yi aiki ka fahimta kamar ba a sake su ba kamar an musu sakin talala ne in kana so mm, wato ba a saka musu mara ba a saka musu mara ba kina ya kamata in autonomy ce gwamnati ka shirin ka gayin shirin ka yin abun da yake gai shi mm. gai abun da yake yi ya yi karyanta lalle mun yadda don a sa ma'ahin mu autonom to respecte ce que gwamnati a di su gir su yi abin da sun ka gai ma'ana su sake ta ga hannun eh, to wannan kuma ina gani ai sai tare da taimakon ku tunda ku yanzu matasa ne anan ga nan da shekaru eh, kuma kenan dole wannan harkar ta shahi mala ada shi amma da kuka kira ni zo mana mm, na'am shi amma hawar ni zo dan ina tsammanin za a ji mu mu har ko kuwan ne kenan kuma son muke kamun a cikin Allah ya gwada mana mu ta zo ga lokacin mai za abun ya saki mm. ta zama autonom kamar yadda kasa na suna take nagode mala eh, mamman eh mala Ilyasu eh, shin eh, wannan gyare-gyare ko wannan sauye da wannan ma'aikata ta take yi eh, menene manufar waɗannan domin kyautata kula da kuke so ku ba wa su waɗannan masu ritaya ko kuma akwai wasu hanyoyin da kuke so na ku gyara aikin naku yadda ya kamata kamar yadda malaman mai haɗi da shi wato jalo. karini kamar mission da yake da shi mm. shine ya kula da wanda suka ta ritaya don yan finansiye in su su su sa su ji dadin rayuwa bayan mm. an yi an kare ma kasa bauta kenan bayan an kare ma kasa bauta don kare ni yana duk kokarin in shi don wanga processus yayi yi abutu mm. kuma automation da suka yi zance processus ne mm. gane ko akwai collaboration mai kyau ta kudda kudda za a yi eh, kamar an tara kare ni da institution de tutelle in nashi ko que ce soit na ministère da finance ko na fonction publique. Mm. ana ga aiki tare da a gani cikin wace hali ne za a sa kowa ya zo daidai dan kun san in ana ana aiki ya kamata a duba da kyau ha mm. ya ne za a yi kan kar ta yi ishuwe eh, mm. akwai ya lalace eh. eh to kenan isu yanzu in kuna aiki misali tunda an ce dole aikin ku sai da ma'aikatar kuɗi sannan kuma eh, dole sai da ma'aikatar kwadago mhm. shin aikin ku na yarda da juna ne ku ne kuke zuwa can ko kuma su ne suke zuwa jan naku domin kula da waɗanda za su je ritaya a gaba ko kuma waɗanda suka je ma ritaya. kamar collaboration ne. Mm. Muna zai wurin su in muna da wasu tambayoyi da muke so mu ko wasu projet da muke so mu yi realize su ma suna zo wurin mu récemment ministre na fonction publique ya zo wurin mu dan ya gani cikin wani hali ne muke ga aiki wannan ya yi muna common na sa. ya ba ya, muku yabo kuma ya muku alƙawara ko eh mm. kuma ta zo ta yi constate que vraiment mutane suna ga aiki ya wannan yayi abun ga kuma kaman retraité association nasu su ma suna zo suna muna suna kawo muku shawara eh kuma muna amsa mm. duk abun da ya kamata mu yi dalla-dalla muna ganin shi mm. mm. na gode eh, eh, malam eh, jalla akwai abinda da za ku kara kan abinda da ya faɗi da shi mamman ɗin saboda wannan kungiya ta ku idan an ka duba kungiya ce da za a cewa ta waɗanda suka yi ma ƙasa bauta tunda an ka ce waɗanda suka yi ma ƙasa bauta wanda suka yi aiki ne har adadin ƙarhin su ya ƙare cikin wani bautawa ƙasa saboda akwai mizalin shekarun da ake yin aiki na ƙasa daga baya ne za a jirta shin da kuka yi ma ƙasa aiki ƙasa ta biya kuku da kuka jerta. Tufari, ka ji magana shi. Ya ce wai processus ne. Hmm. Ba sa abin da ka ce processus. Kamar eh, tsari ne a bi haddana sai an bi eh, eh. ana sara ana biyun bakin gatari. To abin na, hmm. ni ce maka luwa ne. a hmm. turanci luwa ne doka kenan ba decret ba decision ba arrêté ba doka ce luwa mi ya kamata in an doki luwa la Déjà en Syrie. Ah, eh. Ba a ce a ce gashi ga karin a saka shi 2012. Ana wai procession na. Saboda Allah wannan hanya ba yi ba. To ku yayi ne kuke so abin ya zo ya kuke so aikin ya je na wannan wannan ma'aikata ta. A ba su aikin su. Eh. Aikin su menene? kaji daya ba kamata ba su yaki da subvention mm. ina aka kisa kai su subvention mine mm. ne subvention a ba su kudi su c'est sai tadi mekurization la daya a ba su mm. ban kare ba fa wannan kudi sama aka jira ya kamata iko eta niger so hidda kudi dala dala dala dala dala kaji sai ya wuce ne miliyar hamsin sai da eh. miliyar hamsin miliyar saba'in mm. miliyar dari ba komi ba mm. a zuba musu wani kaso na kuɗi su yi aikin eh. ba su jiran wata ma'aikatar kuɗi ko kuma ma'aikatar kwadago haka eh to ai kuma ya kamata kenan ku rika da shawara ga ita wannan eh, karini din ko na gaya mm. musu mu yanzu gaskiya ba mu da karfi tunda masu antare ko ka kire su ba su zuwa da yawa suna gidansu shuru shuru haka ne ta aika shuru shuru ba yi wallahi babu abin da ba mu ba mun ka ce ko sofi ka tafi france ko can entre daɗi suka ji masu entre france lahiya lo amma suna grave mm. suna manifeste suna tayya to muha e eh, to ba ku ganin irin ita wannan kungiya ta ku da kuma ita wannan hukuma an ka kutanta da ka wasu kasashe eh, watakila ko kun yi su jin daɗi wa su france a kamar nan ne ko mali ko benin haka ko ko ko nigeria ka ayar ta su da ku nan ne ne labari propaganda wannan bai yanzu na ce da turanci shi benin an ka ba su 100% augmentation ba kawai an kara musu 100% eh, lobe an ka ba su siege su duka mm. ko ina ana kula da su amma nan lahiya lotun tunda suna biya mm. gaskiya in muna zuwa muna samun kudi mun babu gardama mm. amma ni zuwa ni da dama mm. a ɗan da dama amma a ko da yawa wallahi ba su da komi a shi tausai su mana suna cikin talauci wallahi ba ba kadan ba bare mutum da ya aiki saboda kasa mu abin da muke son kaji a ba su inci na su aiki su taimaka mu si mu taimaka mutane namu don mutane namu ko kana andre antri ba ce ka yi ka kwanta ba ko mm. ko antri kana aiki ko ko sana ko taximan ko akwai taximan da yawa duka masu antri ne fa ni yanzu ina makaranta mutane mm. antri shekara takwas yanzu amma ina makaranta kenan mm. kun gani an bace mutum shi zamna kana ya kai aiki mm. amma abin da muke so mu ɗan eh, mu samu karfi mu samu karmu eh, mu za biya mun za mu biya masu tare da za su ba su competence eh, waɗannan sauye da ake yi wanda gwamnati take yi ai domin ƙara kyautata mm, rayuwar ku ce ta ku na masu ritaya ko maganar ka ba kamar wannan sauye ce maka 2012 <laughs> in ba ba su kansu ba akwai problem akwai magana bana wai kudi wannan a ba su domin ne domin zai saya can trezor domin Hmm. a bude su compte a zu da kudi su su yi aiki et puis kudu wanda ba sa cotisation la bashi guda bafa. a ba su kudi a sa gashi yanzu ga siège karini ba haya ba ina gode zan sake dawa gare ko malam jallo malam uh, uh, mamman uh, umaru eh, eh, matashi ne ko kun fara aiki na gwamnati shin ya kuke ganin waɗannan sausaye da ake yi na karini domin kana ganin kwalliya za ta biya kuɗin sabulu. sauye-sauyen kamar eh, iri-iri ne kuma kasan ni akwai sauye-sauyen da musamman ni zo akan su a nan. wanda dai ka zo a shi na zancen eh, oh, ƙara shekaru zuwa da taya. da kuma yadda za a ƙara kyautata malaada. su waɗannan masu rataya. mala'ada wannan ba mu yarda ba ɗari bisa ɗari ba mu yarda ba. Eh, to ana iya cewa ba a yarda ɗari bisa ɗari ba wacce hujja gare ka. yawwa hmm. saboda dalili na farko da duk in yau duk tsoho da ka ta wurin shi ko kuma wasu ma'aikata ka ce musu dattijawan nan ka ce musu zancen da retraite me yasa abu na farko za su gaya maka ce maka suke yi saboda za a vidan administration wato ma'aikata za a rasa masu kwararri a cikin ma'aikatan ne saboda mu yara ba mu zamba kwararri gina haka za su gaya maka to kuma ni a namu gani ba haka bane ba akwai matsala guda in kan haka gwamnati ke ci haka ko gwamnatin ma har gwamnatin kanshi har gwamnati da kanshi ah. shi gani yake yi in ba kara ba gani yake ma'aikatan ne za a rasa kwararri a cikin kasa to ba shi bane solution ba ka san me matsalar yau mu da dattijawa ubanan namu cikin ma'aikacin ne babu cuɗaya babu yarda da juna sai muka san kamar kishiyoyin juna to nan ba ba nan akwai lahin ku matasa akwai lahin mu eh. akwai nasu eh. mu diya ne gare su yau ina tare da kai kana matsayin ubana. a ina kuskuren ajiya jayo kai wane mm. aiki ke so ka iya kankar da kan kasa mm-hmm. lalle matasa muna da lahi mu shine in ka zo kana da master degree kai kana da ilimi tsoho bai ba haka bane ba mm. to duka wannan matsalolin shi shine kenan yanzu ni a gani na. Mm. da a ce a ƙara shekaru na ritaya a'a a ba mu eh, forma horo kun fahimta mm. kamar a cikin aiki dattija su yadda su aiki da matasa matasa su aiki da dattijawa Tun da ko shekara ɗari aka ba su ƙariya za su yi ko mutuwa za su yi mm. in ba mu zama ƙwararren ba wa zai riƙe ƙasa na harko kenan na biyu shekara sun ce in ba Nijar ba duk ƙasashe wanga namu na iyaka gare mu ba mai zuwa da ta shekara sittin. ba ɗaya ba ne ba yau in ka ɗauki misali bisa harkar tsaro harkar security ka 40 eh, bisa ɗari masu tahiya cikin rebellion da cikin terrorism matasa ne saboda rashin aiki ba ku dubin da rashin aikin nan kamar babban matsala ce wato bomb ne da zai iya tashi ko lokaci kenan in an ka ce a ƙara shekaru na ritaya wato za a riƙe uban namu in an ka riƙe uban kenan babu wurin shiga kenan hallau ka duba ga duk shekara wajen dubu ɗari biyar ake sa na matasa masu zakkuwa cikin kasuwa masu neman aiki dubu ɗari biyar duk shekara suke ta zakkuwa suke ta zakkuwa in ba nan ga dauka to shin kuma ku ce a zamna lahiya idan ba zancen ƙari ne ba zancen a yarda da juna ne ai cuɗaya ai aiki cikin juna mm. ka fahimta ko ya a ce zancen ƙari na retaya mm. bayan shi kuma gwamnati ya nema matasa aiki ba dole sai function public ba akwai formation da formation professional eh. in an ka sa a kasan bisa formation professional sai a sai na fil auto employer mm. mu matasa mu yi aiki dan kanmu matasa kowa ya samu aikin kansa da kansa eh. ni na yarda ina cikin waɗanda ke cewa gwamnati bai ɗaukan kowa aiki ba yayi yiwuwa gwamnati ɗauki kowa aiki kenan gwamnati shi ma in ya saba yau ɗauki kowa aiki yi karyan condition wato ya samar da yanayi mai kyau na samun wasu ayyuka ba wai na aikin gwamnati ba eh, hmm. kai an kai formar matasa bisikan kan harka noma harka eh, mai ake cewa entrepreneuria hmm, ka fahimta masana'antu masana'antu sai gaga hmm. matashi ya dauki mutum nawa tsakanin da shi tun daga wata bai daukan kowa kenan wanga shine solution ba dubin yawan kudin masu tahiya da taya ba a ce ba su tahiya a bar su ta aiki kamar on a ce turanci sai reporter un problème le boulon on le le boulon on le reporte pas ba a gusa ba gyara ta eh marka gyara ta yayi eh. eh. tun kuwa kusa tana kai gare ta na'am to shine gwamnati kenan ga biskan wannan harka kari da ake nema a ce na da taya mu ba wai in ka duba su ce wai kasashen waje kasashe makwabta mai ba su da masu chomage masu zaman banza kamar irin mu hmm. kenan kuma reality ba ɗaya bane ba ba to yiwa ka ɗauko abun faransa ko ka ɗauko abun benin ko ka ɗauko abun ga ka ce ba ɗaya bane ba kowa shi aiki da abin da ke tare da shi mm. ka fahimta kuma al'ada kenan abin da ne nake so ma'aikanta ko masu eh, masu pouvoir masu iko mm-hmm. su fahimta su nema matasa aiki bayan wannan a ja hankalin ubannan mu su su gane ya kamata mu muna bukatan su su suna bukatan mu mu aiki hannu cikin hannu dan saboda su koya mana aiki kamus ta ritaya. Eh, Mala mama akwai tambaya da zanima amma mm. bari in zan sake dawa. Mala Ilyas eh, wannan sauye da aka fara tun a shekara ta 2021 a cikin wannan kasa tamu ta Nijar bisa wa kular gwamnatin wannan kasa tamu domin duba halin masu ritaya kuma ya daga cikin sauye wannan batu na biyan eh, masu ritaya ya kake ganin wannan tsari yana da kyau. Reform da ake shine ke da kyau. Mm. ya dade da ake biya ga hannu da hannu hannu da hannu mm. a lorke moyen technologique suka zo zamani ya zo eh, zamani ya zo eh. kuma akwai bank mm. in kana bank kana taya a baka kudinka lahiya kunce wani lokaci kahin su samu eh, sai da an ka tilasta ma wasu su je banki su buɗe account ɗinsu ba gani wannan kawo wani matsin lamba ne ko na functionnaire da eh. aka yin shi mm. yanzu ya zo da abun ga na functionnaire da aka yin shi bankarization din mm-hmm. sun au akwai resistance mai yanzu kowa ya saba kuma suna samu biyan su normal a lokaci eh, kuma administration shi ma yana maitrize na nashi na adadin ma'aikatan da yake eh, biya da kuɗin da eh za a hidda haka eh, duka don mm. saboda wanga ne ya kamata a san wane ake biya kuma su nawa ne in betaji ne ce ba a iya gani rapid man fiske sai manuel amma in ana ana sa reform ah, ana application shi yana sa mutum su samu resulta na kwarai hmm. kamar valor ajoute ne kun gane ko hmm. ba a iya ta yi kullum eh, a ta yi cikin alƙibla guda ko eh, a alƙibla guda eh, kullum a yi disayi a yi disayi ya ne za a yi a ci gaba hmm. to yanzu ku wannan anan karini an san da kamar yadda malam mamma ya ce uh-huh. ya kamata da shi jallo ya ce ya kamata a ce akwai ku na musamman abubuwan da ake hidda muku wanda za ku rika tadda aikin ku ba sai kun yi dogaro da wani ba shin kana ganin ba hanya ba ce mafita gare ku ku wannan eh, eh, asusu naku da kuma su masu ritaya a karshe authorization ne zai zo zai zo mm. kun gane zai mm, tabbata mm. kuma kamar muna ga tayyana ne hannu cikin hannu da tutel in namu kowa yana gani ya ne za a yi a sa wannan authorization amma lokaci ne bai bai zo ba kusa amma processus yana da analysis da ake yana nan kuma muna kolabore kama ga mu uku muna ga eshan shi ko mhm. tattauna za ta eh. sa a samar da hanyoyi mafita tattauna ne za a sa a samu kuma hanyo mhm. mai fita eh to wannan kareni tana a nan birni mai shin ya ne kuma kuke tadda waɗanda suke can eh, cikin yankunan ƙasa mm, su wanda suke ritaya ya ne aikin nasu kula da wanda ke a cikin yankunan ƙasa akwai maradi muna da antenna regional kuma akwai tawo muna da antenna regional mhm. muka sa su ne dan eh, ritayan namu su rinka zuwa zuwa can don su samu prestation da muke mm. duk abun da muke musu kamar prison charge in kamar constitution na dossier in su da mm. takardunsu mm. su samu su zo kuma mu ne ke kula da su in suna da wasu, wasu bukata mm. ga zuwa in retiring mm. suna zo wurin mu kuma muna ba su amsa uh, eh, malai ilyaso kenan idan na aje ni na yi ritaya uh -huh. uh, kafa eh, shirya takarduna yana daukar lokaci kuma eh, babu matsala kai tsaye ne za a je a kai tsaye ne a nan ga a kai tsaye ne a in kun zo wurin shez in namu da ke rive drought in kun zo ana ba ku wani takarda a ce ga fes da za ku yi constitute mm. kuma wurin mu ne ba daukar lokaci kamar duka takardun idan ka hada su babu daukar lokaci lokaci ne an hada takardu mm. complete cikakka mm. Mm. cikin sati biyu mun kare komi da komi sai ka fara daukar kudin ka kudin su wurin fayyaman fiske kare ni in yanzu yana kula da saman ne kuma in ya aika fayyaman in relève trésor ne ke dauka eh, shi dauka wannan eh, nauyi kuma cikin collaboration ne muke yin su kuma tonton ya yi ke wurin biya babu wata matsala gane ko kenan na fahimce ku eh, wannan ma'aikata ta ku ba ku da matsala matsala ta tare da kuda a masu ritaya a su ba ana samun matsala don mm. in mutum bai san ba abin da eh, zai hanyar da zai bi koko hanyar da zai bi ko kuma kudin shi sun mankale <laughs> saboda wani bi sai a ce kudi sun laƙe wani wuri duk ana ai samu wannan ba su masu ritaya ba su kawo muku wannan matsala ba a'a ba su taba kamu na wannan matsala ba iske mm. in an yi likidashon komi da komi daidai ne zai zo in gane ko mm. kare ni yana ga ta iya kokarin shi dan dai in Eh, mai riyata ya za zo wurin su ha hmm. ya samu eh, satisfaction rabo ko na kike hmm, rabon shi eh rabon shi gane ko na gane na ana yi kokari dai a kula da yanzu idan na fahimce ka ita karini an yi ta bisa gurin ta kula da masu rita da ɗauka waɗannan kuɗaɗe nasu ba ta da wani aiki da take yi wanda eh, zai kawo mata eh, wasu kuɗaɗen da za ta kula da waɗannan eh, masurta. progressivement in an je gaba tare ni yana da proje masu yawa kamar yana yi plasman yana yi da prestation mm. da za su kawo mishi kudi mm. kuma wannan kudi in sun kawo benefis don mm. a kula kuma sosai da rayuwa ina ganin malam jallo idan na fahimci malam Malam Ilyasu wato lalle suna nan domin ku amma har yanzu ku kuna ganin kawai ba ku gani a ƙasa ne kuku. To saboda Allah. Mm. Muna nan cikin kasa wani lokaci da hanka ce shekara hamsin da biyar a kara shekara sittin ko. Mm. Ina ciki. Wallahi na yi biyar la ba samu komi ba. Aiki banza ne. Ko yanzu na kai shekara saba'in kaji. Eh. Amma ina gudu ina bidar dala don in ba abinci da gida. Uh, uh, Saya da ina zuwa. Eh. Kenan a kara ba kara ba. Mm. Abin nan banza ne. tun in an yi sittin da biyar gobe za su ta shekara saba'in. Après saba'in da biyar. Wai babu mutuwa ko mine ne. Wata kira na mutuwa. asaya akwai mutuwa asaya saya <laughs> wannan kasa na eh. muka ce bara wannan ba kamata prime minister muka ga mishi sai tinda betla ba mu yarda ba kana ji ko tunda akwai matasa ga takardu ga diplom komi suna cikin gidaje yaro shekara 30 40 shi na gida uban shi a kenan na fice ko ku ba ku goyon bayan wannan shekara 65 din ina mm. subhanallah mm. saboda mu men ba bari ba mm. amma masu kolokolo la masu wato yan siyasa da sauran eh, wannan ah. suna kana su su ci nasara don a kara musu su ba wani abu ba don aiki ba aiki mai suka cikin biro la suna aiki balik basu su aiki abin da suke yi a ba su kudi a wata ya zama konseye wani wuri ya zama pesa kai mutu guda salar huru in ba Nijar ba ina ga gani wannan gaskiya akwai matsala kace wannan ba mu yarda ba mm. amma matasa wannan wallahi ku yankari ka ne ka bari yara a gida wai babu aiki iko ya kama yayi aiki da yawa ka ji ko mm. in aiki da wannan salar in ba da kyau aska kudi da yawa ne wannan deba daban ya kamata mm. ku kira ayi deba wannan wai salar wannan aska daidai ne da kudi da aka za mu duba wannan aka gida ji aka sayi mota aka sayi mota yalla in ai aiki da gaskiya ana ya kara kudi salar ko to in an kara kudi salar ka ne magana nan bai a bari yara haka shekara 40 kana gida ubanka ka ci shi gidan ubanka wai ba ka gidije après ka sha kwaya saya ne eh. wannan duka ba rikici ba eh. ya kamata iko dole su yi aiki su sa amfula da yawa wannan suna da hanyar wannan mai hanya da yawa salari la tule salari la ta ji kudi haka ne kamar electricité ne mm. c'est un circuit monétaire l'argent la ya kamata ya yi circuler kowa ya samu ya ba cotisation a ba masu entry amma in wasu su su rike kudi duka kasa su su su eh sata de su kudi na kudi da kudi jiyan mu wai sai kallo wai mu kallo su abin da ya ishe mu fa eh monsieur le SG su yanka yanzu monsieur le SG abin da nake so in gane kuma in fahimce ka ita wannan matsala ta masu ritaya tunda su ma an ka duba eh, lokacin da suke aiki su ma sun samu eh, eh, albashi sun yi samun albashin yadda ya kamata su ta da rayuwarsu da kyawu amma ba su kula da wannan lokacin da suke aiki ba sai daga baya da suka yi ritaya suke neman su samu dukiya shin wannan ba gani su ma ma'aikatan su ma suna da nasu lahi ba wannan ba mm. mu lokaci muna aiki eh, me yasa mun ta yi conference national muka ce kudi la bayi ba ana cuta mutane mm. salar da aka bam banza ne eh. da haka ne muka yaki shekara talatin shekara arba'in mm. mun muka yaje ita dole ba sai mu bi ba bale wannan kasa afirka ciki kasa muke ko kai mata bui uku diyan ashirin diyan talatin da dianka da fabila ka duka Okay. kana da wani abu dole kudi ba isa ko eh. tun da fari mu yi kuka mun ce dole sai da de salar aka bari da ba haka gashi yanzu ko yanzu muna nan ana gidan jiya noman goji kenan amma wasu suna da gida 40 mutum mai mm. mota 30 saboda Allah zan sake dawo gare ka malam Jallo bari koma wajen matasan da abin ya fi shaho su kenan yanzu kai malam eh, mamana eh, Aminu eh, ya kake ganin yadda su waɗanda ya kamata su tayar ta din bu ba kuma suna nan suna rike da makamai kana ganin ka kwalliya za ta biya kuɗin sabulu kau idan an ka ci gaba da haka ku matasa kamar yadda jallace babu aikin yi kuma ga kuna da yawa a kowace shekara kuma ana ta suna ƙari karatu ya kake ganin wannan matsala za a yi ta eh ada hmm. na gaya maka kuma zai jaddada maka na farko dai su tambayar da kai bisa wa'anga da ke neman su kara ai kuka bai hana mutuwa wannan gaskiya kuka bai hana mutuwa kai shekara talatin yau su kasan da ba mu samu sa'ad suka samu hmm. sa'ad suka samu nan ta cikin su babu wanda ya aiki kasa shekara talatin amma mu yau tam generation za a samu inda aka rike su shekara sakin nan hmm. ana samu da cikin su aiki kasa ga shekara talatin su ta ritaya misa ne ce haka saboda su sun sauran samun aiki hmm. ubannan mu sun sauran samun aiki ba kaman ba hmm. yau kamar yadda baba gai sai ka iske yau jeune matashi shekara arba'in talatin da biyar babu aiki kana gida sai an ba kuɗin kari ba ka da komi <laughs> mai tsohin babu wanda ya shekara arba'in lokacin su bai aiki babu shi cikin ku lokacin shi akwai shi babu ishirin ishirin da bai sun samu aiki to ka shekara talatin da biyar kana aiki baka ashe komi ba misali eh. malam ada dan kara maka biyar zaka aje wani abu a akwai waya to kenan abin da su gane hmm. in dai ba in dai gurin kasa ne suke su ma aiki saboda zancen wai eh, su bar competence in in dai saboda shine shine hujja su ita kadai ce mun yahe musu abun da muke roƙon su su ba su koya mana aiki hmm. mu mutasa muke tare da su kuma waɗannan masu aikin kwadago na ce masu civic civicar da ake ta su su huta in ana son su ana kiran su su bari su aiki da su matasa ne shekara biyu kana service civic baka aikin komi kuma su ce wai babu competence to ba koya mana competence in kenan su tabbata da ko mun bari an kara mu shekara biyar in suna wata yare taya kenan abun da muke so su duba baya kai tsoho ka zo ran aiki ka bar yaro ɗaya biyu uku mai shekara ashirin da biyar talatin bai da aiki kuma kai ka ce wa kara maka baka kishin ka ce wai ɗanka na baya samu aiki mm, to kana ganin wannan abu ba don harka siyasa ba ce da ba siyasa kaɗai bane suna kuma rai son rai ne ah. son rai ne da eh, excuse moi da na nake magana mai da rishin kishin kasa da kishin a rishin kishin a sa masa matasa aiki yau Niger eh, na so in samu number na ban samu shi ba exa ma dai waanda dai waɗanda kenan zubde ba su komi a cikin kasar Nijar ba su da adadi kuma gwamnati bai iya consumer kuma ku ce wai ku ba ku dubin wannan abu ce wai a kara muku shekara biyar shekara biyu ku ci gaba da aiki eh, to ina ganin eh, eh, zan saki dawa gare ka mm. malam Ilyasu ina ganin idan an kabe ta malam Aminu ina ganin kamar in aka ci gaba da rike waɗannan tsofaffi cikin aikin gwamnati kenan dole dai sai kun nemi musu hakkin su dole sai kun nemi musu kuɗin su na ritaya yau ba ka ganin kuma zuba kuɗin ne za a yi ba inda ya kamata ba ga alhali ga matasa sabbi eh, wanda za su rita eh, kamar abun da ni zan iya hadi bisa kan wannan a shekara eh. akwai wani hypothesis kuma da ake iya duba mm. yanzu akwai wanda suka shiga cikin aiki kamar in an diba ba su kai pension ko na kenzan ba mm. kamar les contractual da aka yi krite eh. ya, ya, ya mm. da suka da suka sa shekara arba'in da biyar mm. haka ne suka shiga cikin eh. function public mm. in ana diba abun ga regal in mutum bai ma kai kenzan da service a eh, kenan ina fahimce ka to kawo shekara nawa ake so ka samu na aikin gwamnati kayan ka samu shi ah. wannan kudin ritaya shekarin goma sha biyar goma sha biyar shi ne ke baka jouissance na pension na pension dan wani wannan mm. na ta in baka samu ba mm. shekara in nan goma sha biyar in nan ha rambursaman ne ya ce maka oh. kun gane ko don ka samu pension mm. ya kamata akwai ya dai ka kamar le general ana iya dir competence in amma akwai yanzu mutane ba su zayin shiga cikin eh, function in kama wala <laughs> aminu muna zuwa bari zai ida su eh, su papi in namu ha eh. su su da shekara goma sha 18 ne aka mm, mm, yi don mm. goma sha takwas ne aka yi recruiter nasu me yanzu kuna iya gani wanda ana makara number da ne na service civic nasu don a yi recruiter su hmm. in ana yi kuma. Yau nan kaga eh, inda matsala take yanzu kaga shugaban eh, eh, sakatare ɗin wato ƙungiyar masu ritaya ta hmm. ƙasa su a dunkula ba sa goyon ba a ƙara waɗannan shekaru saboda matasa ga sunan Brigitte ba su da aikin yi. Kamar reform in ne ana iya duba akwai wasu wasu hmm. da aka diba aka yi rowo sai aji na retraite aka kai shi hal 65 sanka suka ce ba su yi rarraba aka ce a yi raminin 57 kun gane abun da ke yi. akwai kuma kamar abu ne lissayi ne za a eh. gani eske da ya daidaita a yi wanga a wannan lokaci ko ka a yi shi mm. yanzu waɗannan eh, abubuwan suna gyara ma'aikatar ku koko yaya ne kake ganin wani aiki ne ake baku koko eh, ya ne aikin namu ne mm. kamar mu yi tunani mu mm. gani wace hanya ne ya daidaita don kes in ya zama a kanta kuma mm. ya kula da wanda suke cikin rusar inashi wanda ya mm. kamata ya kula da su mm-hmm. sai dai question mm. kamar ba a iya taranshi a ci eh. bai ba daidai ah. akwai wasu bangare da ya yi akwai wasu bangare kuma da bai ta yi ba nagode ah. nagode malam israel ya so eh, malam jalo abdullahi zan dawo gari ka saboda mun zo ma karshen wannan mahara tamu eh, ya kuke ganin Eh, ku za a kula da ku ya kuke ganin ku wannan harka ta karini za ta taimaka wa makomar su masu ritaya a cikin wannan ƙasa tamu. Aske kaji bisa kudi wanda mm. eh, kara shekaru la. Mm. suka ce we in ba ba saya ba in ba kara ba wai ba su samu kudi wai su biya antre mu muna son wani finance ya zo ya yi mu demontre wannan wannan wannan maudu'i ne muna ba shi amsa eh, wannan magana mm. banza ne mm. soro suke ba mutane mm. tun da ba kudi da yawa ba eh aka ce aka biya 20 miliyar da salary kamar miliyar 20 mai 20 na kudi la saboda Allah kai kana na kana kallo da eske ma'aikata wai muna aje kudi cikin aljihu ko muna turbude mu sa kudi cikin kasa duk kashi muke ko bai sai sa l'economie du pays kenan komi kudi salaire yana tahiya shi le commerçant mm. haka ne su yi import export su kawo kenan ya kamata nan a samu emploi da yawa a ji cikin kasa ça c'est normal mm. mais on peut pas continuer comme ça wato ko masu ko mutane da sun ta a samu musu wasu ayyukan da za su wanda za su tayar da rayuwa ba sai sun yi dogaro ba da waɗannan 'yan kuɗaɗe da ake basu na ritaya in na fahimce ku. No, ce ne pas normal. In kaman kasa daidai na ce maka akwai kudi kudi la kasa ya ishe mu. Kenan in an kara musu salar, in an kara cotisation ko sai a kara mu pension. A zaman lahiya a ji dadi. Mm. Kowa ya ji dadi. Ba mutu goma su ji dadi. E puis sauran muna nan. Ah, al'umma ba su ji dadi. Wallahi wannan ba kamata ba. Mm. Su di ba fa. Mm. Su su yi karatu. Su san komi da komi. Su kai karatu economy. Su sani yana so a gyara kasa la. wala ana gyara kasa amma in an sa kwale in an raina mutane to za a zamna haka kullum hmm. amma wallahi su yi hankali eh to su yi hankali eh, ba akwai shawara ko eh? ai akwai shawara da za ku iya bada ku a matsayin ku na sakataren wannan kungiya ta masu ruwan su wani bai ba su shawara ba ba a saurari ruwan su babu abin da ba su sani ba hmm. eh, an gaya musu an yi konfira an gaya musu mu muka yi ko shekara goma ko ina ciki to ina ina muka tai kullu guda ne ana gidan jiya noman goje kenan subhanallah jiya mai da dama parce que jiya da da nigerian ba su da kwale <laughs> eh. da ya kana cikin gidan laka ka ci kurba kurba ka sha hura alhamdulillah amma yanzu ha da publicity da kwade wannan duk abin dadi mota dadi pc gida climatize kai dadi ya kashe mutane duk amma su suna amma ku masurta ku kuna nan kuna ina da salari nan ba mutai ko ina na ce maka eh. epi pension wannan la wallahi kai mi gawara iyaye ka da mana pension ai ka wata uku subhanallah ga yali kana da yara ekal eh, premier kana su ce wai mu bari yawa mai musulmi ba su ce mu bari yawa ba ko mm. muna nan muna yi he a jara economy du pays la les ressources a yi partager daidai équitablement c'est comme ça kowa ya ji daɗi mana kowa ya ji daɗi ina gode jallo abdullahi allah ya saka da leri ina ganin malam eh, eh, eh, mamman ina so in tambaye ka wani fata gare ka wani kira gare ka musamman ma ga wannan makoma ta masu ritaya da kuma waɗanda ake tsammani a nan gaba za su shiga kuma wannan rukuni na masu ritaya a cikin wannan ƙasa ta mu. Tuni muhimmiyar kira da nake da zuwa ga gwamnati shine vraiment a sa matasa aiki matasa a sa musu aiki saboda dalili guda ma saboda kwanciyar hankali yau matashi mun yi 60% 60 na 'yan ƙasa na Nijar matasa ne in ba a kula da su ba an ka sa musu occupation abun yi ba ba fata bace nake ba akwai matsala kenan gwamnati ya tuna yayi lisa bisa biskan wannan fannin kuma in ni ce gwamnati ne ba matasa aiki ban ce gwamnati ya dauki duka matasa cikin function public ba a'a ba yiwuwa duka wanda ke iya shiga cikin function public a sa a nemi kuma wasu ayyuka da za a buɗe hanya matasa su samu na ɗaya kenan kiran da nake na biyu zuwa ga mu masu aiki da matasa yan uwana na farko ina son su matasa yan uwana da ke aiki deja sun samu sa'a suna aiki dan Allah dan annabi su bar girman kai shi mai son girma mai son ya girma sai ya koyi zama karami duka ma wada an ka ce bai hana tashi da girma su kuma mu da muke aiki tare da su masu experience su yi hakuri da mu da dai ɗa ne ko bai zama ɗan kirki ba ɗan kana in muka kuskure su jayo mu su maido mu ga hanya malam ada kuma su yi hakuri su koya mana aiki ba dan ma su ba dan a dalili guda saboda kasa. su eh, tabba tabbata da mutuwa za su kuma su da taya ba to su ce yau in muka ta yau in mutu muka mutu yau ko muka ta ritaya muna da wani zasu su aiki dan kasa mu kenan kenan wannan matsalolin da ake samu a cikin ma'aikacin ne matasa da dattijawa ina kira dan Allah ga matasan da dattijawan a bar shi dan saboda kasa kawai ba dan komi ba ai aiki tare na, na uku ah. shine na karshe kuma su yi hakuri in lokacin ritaya yayi abun da baka tara malam ada shekara 30 shekara 35 shekara 25 baka tara shekara biyu shekara biyar dan Allah dan annabi su yi hakuri in lokaci yayi su hada kayan su su tai su bar mana wuri da sun ki sun so wurin wata ya za ka yi hmm. dan in babu ritaya akwai mutuwa ya kake ganin ku makomar ku ta masu ritaya a nan gaba idan komi a'a mu ta makoma muna fatan za ta yi kyau dan saboda in ka ga abu ci gaba ne kenan gayi garan firki na Ilyasu yace process ne wato hanya ce da aka dauko hmm. na yarda da shi kuma haka ne kamar ita kokowa ka gane komi ka gani kokowa ce lutsi na tabbata suna nan gayi kuma sun kai gare shi menene dadin zamuji. a ƙarshe ita wannan karne mu kamin mu zo insha Allah za ta zama autonom wannan na gaishe gaban Iliya Devon Dio Devon insha Allah zama autonom nagode mallam Iliyasu a ƙarshe ku mi za ku ci saboda ina so in ba Iliya ya kammala mi za ku ƙara eh, mallam Jallo akwai wani abu da za ku ƙara to ƙarshe kamar ka san kungiya wannan masu antre mm. akwai da yawa mm, a gurgushe suna aiki firma amma abin da nake so in ce musu mu yi kai guda wai antre wannan ba mutuwa ba aiki namu ba ta kare ba in ka mutu an kai kai wai ka mutu amma tun baka mutu ba ko bisa gado baka da laya kana ka kawo gudunmu di yanzu ka samu masu siyasa ba su yi ba sendika ba su yi ba association ba su yi ba eh, wannan société civile ba su yi ba to ne saura saura lotiza puisque kasa afrique ana respecte anko sofi ba mu kai can ma wuri da ba respecte kenan sofa wannan mu ne muke da karfi ya kamata mu ba su magana tun ba mu mutu ba mu tashi sai yanzu akwai lokaci muna son da sécurité sociale le privé la da su da mu a yi central guda ko association des gendarmes ko kai mu duka mu yi central guda mu tashi aiki nagode nagode malam abdullahi jallo eh, malam ilyasu eh, wani kira kira gare ka kuma wani sako gare ka zuwa ga masu ritaya kan wannan aiki na ko na kare ni to abun ga kiran da zan yi ma masu ritaya muna ce musu kare ni na nan a zaman su suna iya su zo don su samu eh, cikakken labari da kifse so don su yi su ta yi abun ga retret eh, cikin kwanciyar hankali kuma funksionar ma da ba su kai ba wurin da za su zo retire kama eh, ana ce suna da shekara eh, shekara ashirin da ya saura su ma su rinka zuwa suna abunga suna samun labari don su kare kuma su yi su tsaye Mm. dan kan retret ya zo kuma ba su a shirya ka a ajiyar retret eh a shirya ka a ajiyar retret don kari ne yana nan vraiment pour uh, satisfaire mm. sai domin biyan bukatun masu ritaya exactement nagode nagode ina gani duka duka da haka mun ka zo eh, karshen wannan muhawara ta mu ta yau abinda duka dai zamu rikiya eh, shine ita dai wannan asusu eh, na mai zaman kansa domin masu ritaya burin shi shine na kula da masu ritaya dukkan hadin kasar ta Nijar domin kyautata musu wannan eh, sabuwar rayuwa ta su ta masu ritaya domin ita eh, domin su an kai wannan hukuma ta karini kuma ina fatan eh, kowa zai kula da wannan hanya domin ya gyara ritaya ta shi kuma ina fata su kuma masu ritaya su kasance masu kasancewa tsintsiya maɗaurin guda domin kare makomar tasu ta masu ritaya da kuma kasu tsaya wuri guda kuma suna iya su ci gaba da aiki ko da ba na aikin gwamnati ba matasa su ma ina fata za su ci ci gaba da mai da hankali wajen shirya wannan nauyi da ya ta gare su na kasancewa yara mayan gobe domin ci gaban wannan kasa ta ta Nijar. Ina ganin malaman da suka tani wannan mahara ta yau na samu eh, malam Ilyasu Ibrahim Usman na Karini eh, wanda ya zo domin ya bayyana abubuwan da wannan Mike Tatasu take yi mun gode malam Ilyasu Ibrahim Usman eh, sannan na samu malam Jalo Abdullahi sakatare janar na kungiyar mutane ainihin da suka yarta a cikin wannan kasa ta ta Nijar eh, sannan kuma eh, na samu um, mamman Aminu matashi eh, a cikin wannan kasa ta mu wanda ya fara aikin gwamnati mun gode Allah ya saka da alheri a busa ka injin na samu taimakon Almustafa a busa can video na samu Isa Loli ni malamin ma'ada nake ce da ku a huta lafiya.